الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا ليس كده ودموانا درسي na tariqu salihin ila rabbil alamin muna shafi na 240 250 daidai muna kan fasali da yake magana akan soyayya dan Allah muna kan namba ta hudu wanda malai ce alhabbu fillah ko alhubbu fillah yujibu laka mahabbatallah idan ka kaunaci wani mutum dan ya so Allah hakan din zai wajabta maka ubangiji shi kuma ya so ka duk Allah kuma ya so shi to ya tsira mun karanta حديث أبي إدريس الخولاني wanda ya ce ya shiga masallaci a dimashka ya ga wani bawan Allah yana ba da ilimi wanda wannan bawan Allah shi ne mu'azubun jabal ya ga yadda mu'azubun mutane ke karɓar ilimi a gurinsa ya zo kuma ya tarar da shi yana wasu nafin fili a cikin masallaci sannan ya ce wa ma'azu bin jabal inni la uhibbuka lillah ya ce ina son ka dan Allah ma'azu bin jabal ya ce masa albishirinka saboda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk so soyayya dan Allah to aljanna ta waje gare shi sannan hadisin ya cike da maganar wadda ya so wani dan Allah to soyayyar Allah ta tabbata ga waɗanda suke soyayya dan Allah za mu daura a kan hadisin imam muslim wanda abin horar ya ruwaito a gaba ta hudun يتروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا ولما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه wani hadisi da aba hurairu ya fito da shi yana bayyana abubuwa guda biyu muhimmai ziyarar wani mutum dan Allah kuma kana son mutumin dan Allah sai sa ka ziyarce shi anna rajulan wani mutum yake cewa zara akan lahu ya ziyarci wani dan uwa nashi fi qaryatin a wani gari fa da Allahu lahu ala madrajatihi sai Allah ya tsayar da wani mala'ika a mashigar wannan mutumin da zai shiga garin kamar dai ka ce Allah ya tsaye da wani mala'ika a kofar garin ta inda mutumin zai shigo garin sai Allah ya ajiye wani mala'ika a gurin ma a ta lokacin da mai ziyarar ya zo a raihi a kan wannan mala'ikan kawala sai mala'ikan ya ce masa aina turid ina kake son zuwa kala sai ce uridu asalli fi hadhihi alqarya ina son in je wurin dan uwana a cikin wannan alƙaryar ko a wannan garin kala allaka alayhi min ni'matin tarubbuha yace akwai wata ni'imar ka ce ko wani abunka da kake bukata a gurin sa kala la yace ba ba wani abu da yake nawa a gurin sa ghaira anni illa dai kawai ni ahbabtuhu fillah ina son ka kawai dan Allah qala sai mala'ikan yace maka fa inni rasulullah ilaik ni jakada ne Allah wanda ya aiko ni zuwa gareka. ka bi anna Allah domin cewa shi Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fi Allah yana son ka kamar yadda ka so wannan mutumin wannan ya hada abu biyu akwai so don Allah akwai ziyara ya nuna kana iya tashi daga garinku ka tafi wani gari don ziyartar wani dan uwanka kuma don Allah akwai zumunci a ciki akwai kuma soyayya don Allah zumunci shine ziyarar ziyarar kuma ita ce zumunci saboda haka hadisin ya hada abubuwa guda biyu muhimmai kuma wanda suka hada yan uwa dangin juna yau shaidan ya shiga cikin al'amura yana ta bata su za ga yanzu in ka tashi tafiyar ziyarar ma abinda za ka yi tunani watakila ka fasa zuwa ziyarar ka ce ai ba abin da ka rike a hannunka wannan shi ma sai ya hana ka tafiyar ziyarar kuma su ma waɗanda za a ziyarce su sai su rinka cewa tun daga kano ya tafi amma ba abin da ya zo da shi to kaga wannan wace irin magana ce saboda an shedan ya sa wasu abubuwa ya hana zumuncin ya tafi saboda waɗannan abubuwa sai ga ko a anguwa kana son ka je gurin mutum amma kana tunanin baka rike masa komai ba wannan sai ya hana ta zumuncin kullum baka samu kudin zuwan ba ziyarar ba ta samu ba dan Allah kuma abin yana ƙara shau. to shedan yana shiga cikin irin waɗannan abubuwa sai ya sa kun ga wannan mutumin akwai wata bukata da kake da ita yace babu ba wani abu illa kawai ina son sa dan Allah mu wanda yasa zan ziyarce shi dan Allah sau da ka wanda zai je ziyara kawai ya ziyara don Allah ko an ce baka ba da komai bakar ka kare da mai kawai ka kada rigar ka tafi ni dai na ziyarce ka don Allah sannan kuma kada ka yi tsammanin kudin mota kai kuma na dawa rinka zazzare idanu ana ban kwana da kai kuma kaki tafiya saboda kana son sai an baka kudin mota na dawa a dama ya kamata ka yi ka shiri aiko to da kaga shi wannan ba mota ya gaba da kafa ya tafi har ma aka tsaye da wani mala'ika a kofar shiga garin aka ce ya tambaye shi idan ya zo shin zai je gunsa don wani abu da yake so a gunsa don yana da wata bukata a gunsa ya ce a dubban ko ɗaya illa kawai yana son sa ne don allah ya ziyarce shi wannan ya wajabtar masa shi kuma da samun soyayyar allah a kansa Allah ya ce ni ma ina son ka kamar yadda ka so dan uwanka to wannan shine abin da ya kamata ayi. wani lokaci irin wannan ya fi ga mata cewa sai ta tanadi wani abu za ta kai za je wajen yan uwata to ko ba ki da komai ba abin da za ki ba ta kawai ki je a gaisa na zo da ziyara dan Allah kuma ba sai kin ci abincin ranar ba kawai shi kenan an gaisa ki tafi abinci ba wani abu kin yi zumunci amma sai na jira an gama abinci to watakila a wata matsala ba dai wata bukata kawai soyayya ce ta tsakani da Allah su kuma mata sun fi rike wannan abu don su ne zukatansu kullum ba su cika rabuwa da irin wannan wato sake-saken ba kaga ko aifuwa haka yi ba a kai kyauta don allah sai dai a kayi amma ana jira ana jiran a bada wani abu ko yadda na kayi ina so a kai mutu yadda kuma na ziyara to ina son nima a ziyarce mu don ɗaiɗai masu da za ta je gidanki sau biyu a na uku ba ta gaya miki ba tun da ba zuwa gona ba na ke zuwa ba ne kaga wannan ziyarar yanzu ramuwa ake kenan duk waɗannan ya kamata a cire su a ciki ya zama dan Allah ko sau goma za ki je don ita ba ta zo ba ke dai ki je dan Allah saboda ladan da Allah bai baki amma tunanin kullum ni ne nake zuwa gidanki in baki je gona ba ni ma ba ran sake zuwa ba to yanzu ya zama ladan in an zo miki shi kenan in ba a zo miki ba ba ki sake yin zumunci ba tare da cewa Allah ne yake son ki to duk waɗannan shaidan ne yake sa su a ciki saboda ya sago a raba al'amari sai ba ki da zuciya ne kullum ke kike zuwa ita ba ta zuwa to akwai wanda kuma shi an ziyarce shi kullum tsammanin kayan hannunsa yake da tsammanin aka zo ne ba kai ma sai ka cire wannan tunanin ka tsaya ka saurari me ya kawo amma kana tsammanin cewa an zo a roƙe ka ne a kai ma ka daina wannan tunanin sai kuma ka daina zuwa dan ka roƙa ya zama ce dai dan Allah ziyarar ta ka hutu a nan ne Allah yake sanya soyayyarsa a cikin wannan al'amari sai abu na biyar alhubbu fillah wato yi zullika fi zillin lahi yau malkiyar soyayya don Allah tana sa a yi maka inuwa a inuwar ubangiji a ranar tashin alkiyama وفي ذهن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشع في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المبادئ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu Imam Muslim da Imam Bukhari duk sun fitar da wannan hadisi hadisi daga Abu Hurairah yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sab'atun mutum bakwai yuzilluhumullahu fi dhilli Allah zai musu inuwa a cikin inuwarsa yau ma zilla ranar da babu wata inuwa illa zilluhu sai inuwar Allah duk duniya ko duk kiyama ta zama rana babu wata inuwa sai inuwar al'arshi ba inda za ka je ka samu inuwa ko ina rana ne kawai to zan musu inuwa a cikin inuwa ta a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar al'arshi mutum bakwai ka yi gogari ka samu kanka cikin mutum bakwai ɗin al'imamul adil shi ne shugaba adali an gane idan an ce imam adal ba ana nufin mai jan kusallar juma'a ko wannan mai jan salloli biyar ba ana maganar wadda yake da mulkin jama'a zai iya zartar da doka a kansu wannan shi ake kira imam zai iya yanke hannun barawo zai iya jefe mazinaci in shaidu suka tabbata zai iya kashe wanda ya kashe wani in shaidu sun tabbata kuma zai iya dan sallar juma'a an gane dukkan abubuwa da suka shafi musulunci nan zai iya zartar da su ga kuma fawar mulki a hannunsa ta wannan shi zai imam an gane ba kawai ka ɗauka karatiya ba limamin masallacin juma'a eh, da abinda ake shi ne gwamnoni su ne limamin juma'a a lokacin sahabbai shugaban ƙasa kuma in ya shiga gari to gwamna ma ya kan sauka daga limanci sai shugaban ƙasa ne zai jakar kamar yanzu a ce shugaban ƙasa sai ya zo na sosai gwamna ya ja baya ranar ba shi ke da hudu ba shugaban kasa ne zai yi hudu ba kuma shi zai ja sallar juma'a duk wanda ya sha giya kuma aka tabbatar da akwai laifi zai sa a masa bulala tamanin kuma duk wanda ya sata aka tabbatar sata ce ta hakika da shaidu zai yanke masa hukuncin yanke hannu duk wanda ya kashe wani da gangan da shaidu da komai za a kashe shi to wannan shi ne shugaban kasa shi ake kira imam kuma shi ne gwamna a jiha to shi ake magana imam al'adun an gane kawai da kada ka ji an kira imam kawai ka zo ka rataya wa limamin ango ba da shi muke magana na gari da shi da kai duk kusan bambancin ku kawai shi ne zai zo ya ja sallah amma shi ma ba zai iya yanke hukuncin zina ba ko zai iya ba zai iya yanke hannun ɓarawa ba ba zai iya sawa a kashe wani ba to wannan imam ne na sallah ba imam na hukuma ba ina fata an fahimta yawa ko ba gane ba yawa to imamul adil adalin shugaba wannan idan an same shi a cikin al'umma to al'umma ta huta saboda ko ruwan sama kuka rasa in ya daga hannu ya gaya ma Allah zai ba shi adam yi shugaba wanda biyu ya tsaya zama adam ya isar ma al'umma sa duk wata damuwa ba sai sun yi addu'a ba shi in ya musu mata isa saboda nauyin da Allah ya dora masa kuma ga adalci da yake yi in yi addu'a Allah zai amsa masa sai ba matalakawa na fata kun gani to kaga irin wannan shi ake son da za a fara gwadawa da mutane sun samu sauki ko na kuma shi karar kansa sai abin da bai tulmali ta tsakura masu ta bashi albashi irin waɗannan shugabannin ba su ne da babakeren dukiya ba za ma su iya rasawa talakawa kuma su samu waɗannan su ne a adalai waɗanda da ‘ya'yansu da ‘ya'yan al'umma ba sa iya bambantuwa da matansu da matan sauran al'umma ba sa bambantuwa da su karan da sauran al'umma ba sa bambantuwa duk tafiyar ya ce kawai shi shugaba ne to samun irin waɗannan a yanzu zai wahala ko wayan zai ka zama abin mamaki ba a ce ga gwamna ya ja sallah sai a yi ta ba da labarin a gari to ba ya sallah zai kama, to me abin mamaki ban ya ja sallah idan kana sallah kawai ka ja sallah sai a yi ta mamaki ni me yasa ba mamaki in na ja sallah me yasa ba za ku kama maki ba a tsaya ya fi wallahi malam da tsoro da ya ja sallah saboda na yi kaɗan to yanzu da gwamna zai zo ya ja sallah me zai faru ka san labarin sai ya cika gari sai ya cika ƙasar to wannan shine yake nuna maka cewa ashe da shugabanci zai yi kyau da shine fi dacewa da duk mun huta haka ne ko ba haka yanzu kawai suke na ranar juma'a gwamna zai ya hana sai assalamu alaikum wa rahmatullah a gama kiran sallah kuma ya rike yin takardun sai na innal hamdalillah wa ni'mata kawai kaga gwamna da shi ya yi halazi na amma mustakullah a tubati yana zazza da ba. to da ya tafi ai da abin zai yi kyau ko to amma ina yanzu wani gwamna ba an take karanta wa fatiha ba ka tara da matsala ba wallahi sai ina in gaya shi mushkila bai san kansa wa ballanta na ya san talakawa ya karga matsala ta ba imamu a'ala to maka ga duk da wannan fashi ne ba a san kuma masu addini masu rike mukamai ana son ba a son haka din kuma ko saboda matsalar mutane su kuma shi kullum malamin arabiya abinda aka fito shi bai a bashi tsohuwar riga kuma duk da ya noman dawa ya ba shi gani daya shi kenan kai ka cikin kaji ko kana sa katuwar riga kana hawa babbar mota amma dai malamin arabiya shi ya zama to sai ka gama tsomar tsohon rigar ka sai ka ɗaukar gaba shi abinda kuke so kenan Allah ba zai yadda da kuma a akan kuma ne ina mamakin kuma wanda yanzu haka watakila in an jima nan in za mu bi takardu sai ga wani ya rubuta yana da ba a siya shi da addu'a to me kake so a roƙa mana kasuwancin ka ya matsale jarin ka ya samu matsala da kana so yi addu'a Allah ya ka kuɗi amma dai shi malamin kada ku bakin ka kuskure roƙa maka kuɗi kai dai sai dai a roƙa maka ko haka kake tsammanin zai yi ina ka kana da kanka ba wannan. in dai har ka da ni ina da bakin ya ku zan tsaya ka addu'a dan Allah ya baka ni me zai hana gaya ma Allah ya bani ko akwai a to kai ma kana kada ni kana so in kai ka wajen ubangiji kuma ni ne zai ce in kai ka wajen ubangiji kuma Allah ya kore ni kuna yi makon ku zalunci da hukunci da rashin adalci So da ka da manya za su karbi waɗannan al'amura ga gamu da da da mun huta shi ya wani lokacin da ke kema sai da za mutum ya samu gwamna amma sai ki zuwa masallaci da wuri wai kuma sai ya turo darduma ita kuma darduma ba ta magana wai sai a zo a ajiye masa kuma a gaba kuma a cikin kewaye darduma ba mai zama a gurin shi kuma ba zai zama wai mai kenan ya ki zai zo yana can yana abubuwan amma ga zai fito da wuri ne kan ya zo ya zauna ya yi nafila ya dauki alkur'ani ko ba zai iya karanta ba ya nufi ga duk kwamishinorin da zai dauki alkur'ani ko a dauka zai ko ba ka iya karanta ba zai ka kuma duk waɗanda suka rubo bayan su kai dauki kur'ani za ka ce ba za ka dauka ba gwamna ya ɗauki kur'ani ya ne. ko ba zai iya karanta ba zai fito da idanu da ka gama su daukan alkur'ani a cikin masallacin suna da yawa haka ne ko kuma karka manta hakan din fa da gwamna zai yi wannan ko bai karanta ba tasirin da zai yi a zukatan mutane yana da yawa tasirinsa ce wannan mutumin ya mutu haka yake to wannan abin zai ba mutane tasiri amma yanzu ni misali dan na shiga masallaci na zama alƙur'ani ba mai damuwa ba, to wannan sai ce dama wata kila kayan su ne eh, ba ba damuwa ba wanda zai damu da ta da kuma wannan me ne to wani ma sai zauna kusa da ni ta gingiri wallahi ina rike da alƙur'ani kuma amma gwamna an ya ɗauka ba kai kai gingiri ba kai ba idan za ka zara to shi yasa muke gani manya su fito su rinka yin adalci kuma su rinka kamanta abubuwa haka ne shi yasa mun Allah ya ce iman adil shi Allah zai masa inuwa ranar da babu wata inuwa ta iman arshi saboda ya ja mutane bisa adalci bisa abin da ya kamata na biyu shabun na sha'afi ibadatillah mutum na biyu shi ne saurayi wanda ya rayu cikin bauta ma Allah ubangiji za ga wasu samari kullum da alkur'ani kullum an kira sallah suna nan ba ruwansu da matan da ba nasu ba dukkan wani abu da kasani ya kauce masa ya mayar da kansa wajen ubangiji kuma sai ka same shi ko mata bai amma duk mai sha'awa ba ta halakar da shi ba ba ta rinjaye shi ba yana nan a gaban Allah in kan kira sallah din duk abin da ya zo na ba daidai ba kuma zai yi kokarin ya ga cewa ya tsare kansa wannan saurayi da ya mai da kansa har ya rayu cikin bauta ma Allah za mu masa inuwa a ranar tashin alkiyama a lokacin da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi saboda babu lokaci da yake da hatsari babu lokacin da yake da hatsari kamar samartaka ya fi komai hatsari saboda lokacin da mutum yake zuwa balaga yana balaga ne da kamar nau'i na hauka yana ganin duk abin da ya a gaba zai iya kuma yana ganin ba mai iya mai da shi baya kuma yana jin yana da ƙarfin zartaswa yana jin zai iya tsayawa amma duk waɗannan abubuwa da ya mallake su amma sai ya kokarin ya sarrafa su a kan bin Allah saboda daidai yake da duniya a wannan lokacin da duk abin da duniya za ta samar na jin daɗi shi zai iya jin daɗi da shi zai kwanta a kan gaba saboda ƙarfin jikinsa ya more zai iya tsalle ya more duk abin da yake zai ji daɗinsa saboda dukkan abubuwan jikinsa ba wanda ya kasa ba abin da ya kasa in ma ka ajiye masa zai suke ce ne saboda yana jin komai ba abin da ya dame abinci kuma zai ce na mutum biyu ko uku wata kila yana jin ne kanzala a guje zai kai ko'ina. in mace ka bashi yana da ƙarfin fawar saduwa da ita amma duk ya tattara waɗannan abubuwa ya ce sai kan halin zai bai zai bi ma saboda haƙurin da ya yi za mu maka inuwa a ranar tsakiya ka gaba a kawo tsoho ba to shi ne ne a jiki shi yanzu tsoho ko dan ka fiya maka yaji mai tsada ba sai dai kawai karar ka dan ibada amma ba wai kan ba to da daga an ga irin gida to ne irin gida yake na tsofaffi ne to da kai ka sani da zaka ba sai an baka kala amma ya rubuta ya zo da zai ga kala ko yawa takalmi kuma kowane iri zai zai shi tsoho ko ba ka sau da aka rigar ma kawai yana sa kadan allah ya ce a ne amma ba wajen da burgiya abinci kuma ya yi kuma ya dina teku kunu wannan ba da shi ake magana ana magana ne da shafin wanda sha'awa take kewaye ne amma yin hakuri ya sarrafa ta a kan bin allah na fata an gani wa rajulun mutum قلبه uku في mu'allaqun fil masajid شيمة na uku shine wanda zuciyarsa take damfare da masallaci ko da ya yana jin kiran sallah bai kuma masallaci ko kafin a kira lokaci yayi ko za a a masallaci duk lokacin sallah za ka same shi a masallaci mu'allaqun fil masajid yana rataye baya rabuwa da masallaci a lokacin sallah wannan manzan Allah yake ka ga irin wannan kamar ka shaidar imani idza ra'aytum ar-rajula ya'wi ila al-masajid fashhadu lahu al-iman manzan Allah yake idan ka ga mutumin da kullun yana taruwa zuwa masallaci ayi sallah da to kamar ka shaidar imani wannan shi ma za mu masa za mu sa shi a inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta karshe wa rajulani mutane na hudu mutum biyu ne ta ha haɓa fillahi waɗanda suka yi soyayya a cikin addinin Allah ijtama'a alaihi sun haɗu akan wannan abin wato dan imani da Allah suka haɗu suka son juna wata farfaɗa alaihi kuma sun rabu a kan. ma'ana Allah ne ya haɗa su ba haɗuwa ta kasuwa ba ba dan kana bin Allah da soka dan ina bin Allah da soka ranar da ka saba ma Allah to za mu rabu wannan shine sun rabu kan Allah kuma sun haɗu a kan bin Allah to waɗannan su ma zan muskinuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta kai shi wa rajulun mutum na biyar balabaku imra'atun wata mata ta neme shi za tu masjidin ma'abocin matsayi wato matake wanda ta fito daga babban gida gidansu akwai matsayi na mulki wa jamalin kuma tana da kyau a wani gurin wa tana da dukiya ga matsayi yar manyan mutane da yar babban gida ga kudi ga kyau sai ta nemi wani mutum akan ya zo ya yi lalata da gida faƙala sai ya ce mata inni a kawon ina jin tsoron allah ba zan taɓa yin zina ba ina jin tsoron allah to wannan shi ma za a maka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta kare shi wa rajulun mutum na shida ta saddaka ya yi sadaka da dukiya fa ya kore ta, hatta la roba ashmalu ruba ya yaminu har sai da a yi agurkin ba ta san abin da damar ta ce ba wani na nuna maka ya yi sadakarsa don Allah bai damu da ‘ya'yansa sai sun zani ba na kusa da shi sai sun zani ba matarsa sai ta zani ba a ya yi sadaka ne kawai don Allah bai gaya ma kowa wannan koyewar da yi da sadakar da yi zai sa masa inuwa a ranar da babu wata inuwa da inuwa ta ƙarshe mutum na bakwai na ƙarshe wa rajulun zakara Allah qaliyan mutumin da ya tuna Allah shi kadai a ɗakinsa ya ji tsoron ubangiji har da ta tsinke fafafa aina idanuwansa suka zubar da hawa saboda jin tsoron Allah wannan za mu ga inuwa a ranar da babu wata inuwa su inuwa ta tashi wanda hadisin manzo Allah ya ce duk idanuwan da ta zubar da hawa ne don jin tsoron Allah wannan idanun harabun ne wuta ta kona harabun an aranta mu wuta wannan gidan shi waɗannan mahallin shahid a ciki shi ne ta haɓa ne sun so Allah da junan tsakani da Allah shi za aka ce al'ubbu fillahi so dan Allah yi zilluka fi zillillahi yau mai kiyama zai tar da kai ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshi روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي حديثنا أبا هريرة يتوى من ذلك إراد الله عليه وسلم يتي الله ذي فقاء رانا تاشي القيامة ذي تأين المتحابون بجلالي إنا ما تسوي يا جنجر مانا waɗanda suka soyayya don girma na inji Allah sai ya ce a yau tashin alkiyama yau ku zillu'un zan sa su a inuwa fi zilli a cikin inuwa ta. zan inuwantar da su a inuwa ta? yau ma la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa wato sai inuwa ta inji Allah zan musu wannan inuwa a ranar waɗanda suka soyayya don Allah wannan kama yana maimaita abin da muka wuce a baya rawa ahmad wa qala albani sahih li ghairi an abi malik al ash'ari anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ya ayyuha an-nas isma'u wa aqilu wa 'alamu anna allah azza wa wa واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يربطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى نبي الله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغفرهم الأنبياء وشهداء على مجالسهم وقربهم من الله إن أصفهم لنا يعني صفهم لنا فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من افناء من افناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تعافوا في الله وتفاقوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر بالنور فيدلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يغضب الناس يوم القيامة ولا يغضبون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون wani hadisi shi ma yana nuna mana abin da babin yake magana a kansa shi ne babin soyayya don allah ta baraka wa ta'ala ba don wani ba manzan tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yake cewa a cikin wannan hadisi wanda abin malin al-ashari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inda Allah kira da alishin Allah tabbata gare shi yace ya ayi nas ya ku mutane isma'u ku saurari abin da zan gaya muku ku ji abin da zan gaya muku waqimu kuma ku fahimta ji na hankali ji na fahimta ji na a gane ba ji kawai na girgiza kai ba wa'alamu ku sani annallaha anna lillahi Allah yana da wasu bayi a bayan nasa laisu bi anbiya su ba annabawa ne mutane wala shuhada kuma wato ba shahidai bane saboda wannan martaba ce bai girma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wannan wata martaba ce mai girma ta annabawa da siddiqai da siddiqai da salihai to su waɗannan mutane ba annabawa ba ne. ba kuma shahidai ne. ya zakatuhumul anbiya wa shuhada ala majalatihi kamar yadda na gaya muku kalmar ya zubaito asalin ta kalmar ce wacce ba a ana amfani da ita a wurare daban-daban wani gurin ta kan fito a matsayin hankalai a wani gurin kuma ta kan fito a matsayin cewa bukalaɗa ana tarayya da cikin wani abu kamar yadda hadisin mu da ya gabata a baya na fata an gane waɗannan mutane za su zama cikin annabawa da shahidai a mazaunan annabawa ma'ana za su zauna tare da annabawa da shahidai amma su dai ba annabawa ba ne ba kuma shahidai ba ne wa ƙurbin min Allah ne kasantuwar kusancinsu ga Allah da baraka wa ta'ala da ayyukansu na nagartattu ya ba su daraja saboda aikan ma abin da ya ne da waɗancan bayan Allah da kuma su da ta ambata cewa suna cikin annaba wa ula'ika ma'an ladina dan ma'adin ba kawai wai suna kasancewa suna kasancewa tare da su ba kuma yadda wasu malaman lugha suke kallo ma'a suna ɗaukar ma'anar bi wa man yuti illa aw rasulahu fa ula'ika ma'an nabi mana kamar suna cikin taron gurbin jerin annabawa wajen sabon albarkatunsu da zama ba don su annabawa ba kusantuwar su da Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da su haka suka zama su majalisun su wato kamar suna tare da zama da annabawa a wannan a filin tashin alkiyar kamar dai kace suna cikin gurbin su haka kula ya karfe faja'a rasulun bin al-awwal wato wani mutum sai ya zo daga irin larabawa da shahara kamar mutumin da ya fito daga kauye ya fito min fata ya signa daga nesa ma'ana ya fito ne daga nesa inda mutane wa'alwa ta yi zai ila da ke kuma ku ainihin sallar bukali ya eh, ga ke yamma na su minan na ta ya nuni da ainihin sallar bukali da sallar ma yana da cewa ya annabin allah mutane daga cikin mutane su ba annabawa ba ba su dai ba amma za su samu daraja ta zama da annabawa cikin wanda allah da shahidai da annabawa saboda kusancin su da annabi da saboda kusancin su da Allah na'am sai ce sifarta na kuyarwa da Allah in atkum lana ma'ana kuma sifarta lana sifarta maka waɗannan mutane ya mutu ba ba ba shi ba annabi ba ba shi ba ba amma ga shi cikin taron jama'a annabawa akwai darajoji da suke kaiwa ɗan adam ya samu irin waɗannan matsayi iri daban-daban yanzu man za a da su a rabu manzila wanda yake kusa da ni wajen masauki a ranar tashin alkiyama a hasanuhun abla mafi kyawun ɗabi'a ga wannan ɗabi'a ce ta ɗauke shi ta mai da shi a wajen masauki yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yake sifar ban da mana yaba da Allah wa surra wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da su'alin a'raf annabi yayi farin ciki da wannan tambaya da wannan balarabe ne mai cewa a cikin ta wannan kuma cikin ta wata kila zai taimake ka kai ma mai yawa kai kokari ka tsikwantu da su ko ka dauke sifar da su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدي wasu mutane ne min afnanin nas daga cikin mutane daban-daban nau'o'in mutane ne daban-daban wani wasu kaba'i kuma suna nan wato yankin abin nan kabilu kabilu lam tasil bainahum arham babu wata dangantaka na zumuntaka mutaqaribatu wanda ta kusanta su yanzu kaga idan an ce rufaɗi ƙabilar da take wannan gurin wani waye wani waye ne kowa da irin nan amma abu ɗaya zai iya haɗa mu wajen soyayyar juna da ƙauna shine ne imani amma watakila ba da dangantaka da kai ba ka da dangantaka da ni ba ɗan babban kamar ne ba ɗan babban ba ne ba kawo ta tsakanin mu ba wata kurkunta ba abin da ya haɗa mu na dangin jini tare da cewa dangantaka ta musulunci ta ta dangantakar jini amma dai ba wannan to tun da ba wannan kaga abin da zai haɗa ka kusanci da ƙauna kamar babu shi to sai musulunci ya zo ya haɗa ka da jiki ne kana son ka dan Allah an gane ta'abu fillah babu dangantakar kabilanci babu dangantaka ta wani abu ba abin da ya haɗa su na zumunci ko ƙabilanci kun zai yanzu ƙabilanci kuma yana yana da yana bazuwa hata a cikin musulmai ma asubiyancin yana da yana da yana yana yana tafiya yana bayyana kuma ƙabilancin ba bawai a ƙara sai na yare ba ƙabilanci na sana'a ba yana sa ku rabu da wasu 'yan uwanku musulmai yanzu in yan acaɓa suka yi hatsari suka gada wani da gangan to za ga suna taimakon junansu kabilanci ne gobe kabilanci ne amma na sana'a ba na yare ba ne sai kawai ka sun taru sun bai bai guri sai kuma ga ka tsoho yanzu an karya ka a ƙasa sai wani ya gaya buɗa me ke nasu kabilanci ne na sana'a wannan abun yana da yana ta faruwa shi za ka ga kawai in likitoci suka ga dama sai su tafi kawai sai su jazu su tafi saboda waɗanda ga musulmai ko suna kwanci a asibitin ina soyayya ta wannan soyayya ta su yanzu ta menene ta kabilanci ne masu sana'a ba suna yin irin wannan kabilancin suwa da wasu mutane su rinka azabtar da su don sana'a su ba su damu da musuluncin tare ake yi ba ko ba ka ba yanzu ka haɗa gaji kana son aiki sai wanda mai su yanzu aiki sai yaya ana yi aiko ku yan gwari yanzu kun tara kaya da takarrai da tumatir masu trenonin sun yaji ɗai kuma waɗanda suka ja kai kasa tirenon nan ko kuma ba su sa maka ba amma sai ɗan yi ya hana ta aiki kuma yi da kokobo a cikin ka ina kaunar juna take da cewa su sun da yanzu kayana ne kai ba musulmi ne dan yuniyan kai kuri wani musuluncin nan kan ba an ce ka zo ne ba ne ba so ba. Eh, matsala duk ana sai irin waɗannan abubuwa shi za a yake babu wani ƙaraba babu wani dangantaka babu wani ƙabila babu matsalar a zumunci dangantaka ce a'a sahabu fillah wa tasafu wa tasafu kawai sun yi abota kuma abota wato abota ta hakika ba wai abota ta je ka nayi ba so ta dan Allah zukatan su a buɗe Allah kawai suke so junan su kawai suke so sun yi dan Allah ita ta haɗa su kuma ita ne in aka saba ma Allah za ta raba su يضع الله لهم يوم القيامة يوم القيامة منابر من نور الله زي سنجا su waɗannan mutane. a ranar tashin alkiyama wani mimbari na haske saboda sun yi soyayya don aure wa yudlisuhum alaiha sai a zaunar da su akan wannan mimbari kowa za a ba su mimbari na haske su zauna fa yaj'alu wujuhahum nuran sai Allah ya sanya fiskokin su zaman to haske wa thiyabahum nur ya sanya tufafin su na haske aka sanya musu fiskoki na haske a sanya musu tufafi na haske ya fi zama na su yawon kiyama ranar tashin alkiyama za a ga mutane a firgice domin a wata ayar Allah ce wahum min fa zai yawma idin aminun akwai muminai su amintattu ne daga duk wata firgitar tashin alkiyama su irin waɗannan mutane har ma wa'azi suke yi a filin tashin alkiyama don tsabar nutsuwa ba su da tashin hankali dan duk wanda suka ga ya rike kira su ta fa haza yawmul ba'th ba ga maka ma za a tada alkiyama bane to ayyau din ita ji ranar tashin alkiyama ka san wannan alice yake wanda zai rika ga maka wannan magana ka san bai da tashin hankali a to ka rika umarni da abu mai kyau ba wai kawai Allah ya sarka a ciki shikenan ka zauna kana kallo ana barna a angon ku ba za ka yi magana ba saboda umarni da abu mai kyau shi yake gyara al'umma ba wani abin da yake gyara al'umma kamar shi shi za ga malaman nan sun dage da daddare ayi da rana ayi da asuba ma ayi da safi ayi billahi allazi ina rantsa muku da Allah da kun san alherin mutanen nan da abin da suka tsare muku a gurin Allah wallahi tallahi da ba ku wucin su ka ba wani hadisi ba cewa yake la ta'muruna bil ma'ruf ko dai ku rinka umurni da abu mai kyau wala tanhawunna 'anil munkar ku hana mummunan aiki ko kun shiru ko ku yi wannan tsiratar da ku ko kuma kun shiru in game ku da azaba khiyarukum zababban ku yadu Allah su roki Allah fala yustajabu ba za a amsa musu ashe malaman nan ba karamin alheri suka tsare muku ba dai duk da haka ba ka son ya ji daɗi kamar yadda na waɗa zu, wai kai yanzu mai yasa kawai haka wani malami zai gida ce damuwar ka shi da kullum ka shi da wata yan riga ko ka shi da wata yan mota ko wani abu ka zafi shi kenan sai a kawai waye ana duba motar ma sai a ta kallo sai a ga malamin arabiya ne a ciki eh. to amma fa kai din fa yanzu karka manta in kasuwar ka ta tsaya cewa kake malami ya maka addu'a in rikicin matar ke tashi malamin kake sa wai a masa nasiha ka kwashi gara masa wato ka sha banza ko ba kwanso kai na yi magana a yi na faɗa yawwa to sau da wanda zai maka addu'a don arzikinka ya hudu don motar ka ta tsira don ka samu kuɗi ko don ka samu aiki sai kai tsammani shi kuma in ya gaya ba Allah ya Allah ya mai da shi kai za a yi ta yi ma wannan abu shi kar a maka haza la yake ma kai haƙuri. ma dai haɗu aljanna kowa ya kuyi haƙuri mu haɗu aljanna ko Yawwa, Allah ya kai su ya kuzaɓar na mutane za su ta firgita yau mai kiyama su ranar tsayin alkiyama wala ya kuzaɓar su ba abin da zai firgita su ba sa cikin firgiti ba kusa suna nufi a to malam duk wanda ya samu kansa cikin group din annabawa nan bangaren annabawa nan wali nan shahi shi abin nan shuhada ne nan siddiqai wa hasuna ulaika rafiqa abotar waɗannan da abotar su yi kyawu wannan shi shine gurbin da ya tsira me bai kayar ma da yanzu ko a nan duniya wanda yake tawagar gwamna zai yi kamar ya tsira ba ka bane yanzu zo ana haɗu kana gamman hawa kai ga kamar so duk masu abu ya gama wara su ne kan ba sai ka jin cewa kana da ƙarfin gwiwa ko to ta ya za ka kasance kuma wanda yake cikin gurbin annabawa yana tawagar annabawa da shahidai a ranar kafin alkiyama a can aka zame shi ina ruwansa ai la yasma'una ha tiririn wutar ma ba zai ji ba ko inda take kan ba ruwansu Allah ka ba mu wani ta mu dai wa hum su sune waliyan Allah alladheena la khawfun 'alayhim sune waɗanda babu tsoro akan su wala hum yahzanun ba su da bakin ciki lokacin da ya tsara ko naga a za mu so tunda ma gara malam abdulmumin ya kawo mana ziyara kalmomin ci biyar din kuma da faɗi wani abu wani lokaci sai a yi asara shi wannan hadisin yana nan mun za mu kare kai amma watakila kalmomin da zai fara tunanin mu kila ba bai taɓa zuwa gurin mu hakan yake faruwa sai ga cikin minti biyar kansa samu wata fa'idar da ba ta tsammani kuma na ga karramawa ne ya sa mana albarka na'am ba wai kawai mu tarfi a shiru ba saboda da alhaji mai naira ne ya zo zai raba kuɗi ba za ku ce mu ci gaba ba sai a ce a bari a raba tukunna na jin kamar haka zai faru da kuɗi ya zo da shi wata babbar jaka za a ce to eh, za a ce to saura minti biyar eh, na jin za ku sai a da sai an gama rasu a gama ballawa muna maka barka da zuwa kuma kusan ba mu taɓa samun su ba ana ya ma malam bakar ya zo nan har sau biyu amma ba mu taɓa dai samu da ba wasu da dama sun ɗan zo mana kamar yadda niki ma ba zuwa nake ke shi ne gaskiyar magana yawa muna maka barka da zuwa fadar minti biyar da za kuma lafiya ga gwamnatin ok na ka dauka ka yi wa Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin ya'dza wa ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wasu cikin tsari da karama wannan taki na mai daraja fatan mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan ibada da muke yi a halin yanzu kuma ya mana takariya da gidan aljanna Allah ya mana to shi wannan da ya yi bawan Allah ya fata da kwaro da na kawo masa ziyara a halin yanzu a wannan wajen da ke ta da albarka ni da shi haifar mu ciki ɗaya ne gida ɗaya ba a ba amma kilasin da gida ne a karatun zaure kilasin da gida ne a karatun haya islamic kilasin da gida ne a karatun diploma da muka yi a misau mu tashi rabuwa da shi ba sai a lokacin da muka zo yin digiri shi ya yi a ɗaya daga cikin jami'o'in najeriya ne kuma na shirga har in jama'i da kamar tafi hmm. can na yi wadawa kuma alhamdulillah dai a mun sami kyakkyawan tarbiyya kuma allah ya mana arzikin wannan ainihin ilimin da muke ɗan karantar jama'a kuma muna kyautata jama'a suna fahimtar mun godewa akan mun Allah akan wannan baiwar da ya mana muna fata Allah ya kara mana albarka tare da ku baki daya kuma gaskiya na same shi na kan wani babu na maganar soyayya wanda mu musulman yau ita wannan tun muka rasa a tsakanin mu shi sa duniyar mu ta zame mana kamar jahannama ko ina ka duba kasashen musulmai sai daga hayaki da yi tashi ko ba an ta wutar za ta hau wannan ainihin mawaddan muka ana karanta mana amma wa zai aiki da shi kowa an ce gyara sai ga da shi amma gaskiya magana sai mun koma mun karanta karatu daga makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu fara gyara daga nan mu ga yaya sahabban annabi suka so junan su yaya suka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai mu dauko irin wannan soyayyar da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mu tura ta akan malumanmu ya suka yi da sunansu sai mu ɗauko irin wannan kuma mu dinga yadda mu. an taɓa yayan wata akuya a birnin madina makwabcin su sai ya ɗauka yi ne kawo sa kai da kafafuwa irin da ihsani da ake wa makwabta shi ma sai ga makwabcinsa ya fi dacewa ne ci wannan saboda na basu jininsa suke yi a takaice sai da wannan naman ya kewa ya birnin madina ya sake dawowa gidan da aka yanka dabbar kowa ya fi daga cikin irin yakubuwan da aka yi na musulunci zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu sahabbai sun uku an ji musu ciwo ga san kowanne ya fada barashiyar kowa yana cewa ruwa ruwa ruwa sai yan agaji suka gani biyu da ainihin ruwan wannan da ya zo da farko da ya bada samu ya yi haka zai tuntsula masa ruwan da ya ji dan uwan sai na kira ruwa sai yi ga masa sai masa ikara da wajen dan uwan sai baci shi ya ba ka sha sai dan uwan sa ya ta saboda tsaban yadda suke ban junan su biyu da aka iske shi su ma sai can a gaba da shi wani ya ce wa ruwa su ma sai ishara kaiwa wancan kafin ya isa kan da ukun ya rai ya yi halinsa kafin ya dawo kan na biyu shi ma rai ya yi halinsa na farkon shi ma rai ya yi halinsa ba wanda isha ruwan duka suna son junan su kowa yana so fi da kuma ya zaki ya ba ba ba da wannan ita ce soyayya ta hakika ta musulunci amma mu a yau gurbin wannan soyayyar fada maka da kuma idan ka ji an yi cinikin gida wani sai ka ji wani ya zo yana tafi shi zai kara a warga da wannan cinikin kawai ya son wani ya tsaya amma idan wani can wanda ba musulmi ne ya saya ba to hankalin hankalin ya fara in wani musulmi ne za a samu a ofis sun kaji ana tunjiya ana tutturewa kar a samu to aka musulmai ne hmm. wa musulman ne suke ta dakilewa to jama'a kar mu manta da wajen Allah za mu koma la mahala saboda ka ina kira mu da ni kaina din da su ba ki da ya fa fiqu ila Allah hmm. mu ruga a guda cikin ɗari zuwa ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilahi kuma nan ne za mu samu sauki to saboda kasancewar lokacin da aka ba da dan hutu ne kuma da na so in kawo irin misalin soyayyar su Abubakar da su Umar da su Ali ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran dai abubuwa da ya kamata a rage a tsakani to amma dai haka ba na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu amfana da abin da muke ci والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu biyu da ya fada kowa yanzu zai auna kansa da kansa sai yanzu ya ba da ma'auni kowa kuma sai ya auna da kansa ya gani wannan ma'auni ne maganar da ya ta girgida ne sosai wannan ita ce gaskiyar magana cewa mutum uku wanda yana ruwa ruwa wannan ma ruwa ga mai ruwan kuma an ba shi amma bai sha bai ba mu wannan shi ma wannan bai sha bai ba mu wannan wannan din kafin a yi sashi kuma ya mutu an dawo gurin na biyu shi ma ya mutu an dawo gurin na uku ya mutu sun mutu akan soyayya wannan kalubale ne wallahi wallahi wallahi kowa ya zai hau ki rayuwarka ka auna kuma ya kawo abin da halin da muke ciki shi ne duk wanda yake da karfi ya zama shi ne da mallaka wani ya saya ka ka nuna karfin dukiya ka hana a sayar kai ka saya wannan ɗabi'ar wannan halin wallahi shi ne abin da ya jefa mu ciki wanda yake cewa duniya ta zama wuta kawai kake kallo duk inda ka ga wuta ta tashi ko jiya muna zaune ina wannan magana wane ne an kai hari ina ne da wane ne da wane ne da wane amerika ba za ka ji wannan ba farasha da ina ne faranshi ina ne duk ba za ka ji duk inda ka ji ana cewa bala'in balbalin wuta ya tashi to ƙasar ta musulmai ne a nan ne ake gwargwamar amma sauran gurare kawai suna zaune kuma suna ta turo mana makamai muna ta tura musu kudinmu suna suna ne abin da ya sami mu Allah so Allahumma salli ala Muhammad wa sallam